Kungiyar tsofaffin ɗaliban da suka yi karatu a ƙasar Amurka 'yan asalin jihar Plateau ta shirya hidimar shan ruwa tsakanin musulmi da Kirista. Manufar kungiyar na shirya hidimar buɗe bakin a wannan watan azumi da musulmi ke yi shine da janyo mabiya addinan biyu don su tattauna ta yadda za su fahimci juna su kuma maido da irin zamantakewar da ke tsakanin su a can baya. Jagoran shirin shan ruwan kuma shugaban kungiyar tsofaffin ɗaliban da suka yi karatu a ƙasar Amurka reshen jihar Plateau, Mr. Ezekiel Gomez ya bayyana min dalilin shirya wannan kasaitaccen hidimar buɗe baki. To mun shirya wannan shan ruwa da musulmi yawan musulmi don na ɗaya sada zumunci dangane da abin da ke faruwa a ƙasar nan mun ga ya kamata mu zauna tare yadda da muka saba in ba mu zauna kusa ba mu san me ke damun musulmi ko me ke damun kirista ba na biyu faɗa ma juna gaskiya na uku gafarta ma juna abin da ya shafe abin da aka yi maka abu guda uku nan shi sa muke so mu ga ma jama'a cewa wannan guda uku nan zai taimaka mu zama lafiya za mu ci gaba da shirori daban-daban ko na christmas ko na easter ba na bukukuwa kaɗai ba za mu shirya ma kawai cikin wani lokaci mu zauna tare mu yi bita mu ga yadda ya kamata mu koma yadda jos take da mr ezekiel gomos kenan To bayan an yi ciye-ciye da tanɗe-tanɗe ne na zanta da musulmi da krista da suka samu halartar wannan hidima ta shan ruwa. Sani Mudi. ina magana a madadin al'ummar musulmi through jni abin yabawa ne kwarai da gaske a na wannan shan ruwa da suka shirya wa mu musulmai kuma ya nuna ci gaba da aka samu na zaman lafiya a plateau da fatan zai zama mai dorewa kuma muna tabbatar miki cewa mu musulmi a wannan jiha mun yaba da wannan kokari kuma muna tabbatar musu cewa aikin dama tun da namu ne gaba ɗaya za mu ci gaba da yi ba da haɗin kai tabbatar wannan zaman lafiya a dore sunana reverend dr david bamidele ne ne chairman na kan jos north gaskiya ba abin da zai kawo zaman lafiya kamar mu dinga zama tare muna tattaunawa da kuma inda za mu samu zaman lafiya a ƙasanmu da jihar mu kuma na yi alkawari a mitin namu na wannan watan zan tara fastoci in gaya musu ga abin da muka yi ga kuma abin da aka ake so ga fatanmu don zaman lafiya a ƙasan lalle lalle ba zai kare a nan ba a sunana dr sumai hamza ya nuna mana kenan cewa zaman lafiya ya dawo kuma ya nuna mana kenan cewa za mu ci gaba da zaman lafiya saboda yadda aka zauna kusa da juna aka yi dariya aka yi hira aka yi kuma maganganu na karfafawa to ina gani gaskiya wannan al'amari ne wanda ya kamata a ci gaba da yin shi jummai madaki a zamana na jos na yi zaman alkazaure ne inda ban san bambancin musulmi da krista ba nan yanzu ma daɗin da nake ji shine ya tuna mun da wannan lokacin da iyayenmu suna zama a layin alkazabu you know so irin yanzu ya fito mun da wani marmari ne inda nake gani yanzu daɗi nake ji cewa wata ranfa inda ake zama daban-daban wani na anguwar rogo wani na anguwar kuba wata ranfa za mu irin zaman da muka yi anan. shi ko kwamishinan yada labaran jihar plateau iljab ibrahim ya ce batun tsaro ba hakki ne na gwamnati kaɗai ba yadda su ɗaliban amerika wadda suka yi makaranta a can suka kira mu dukan nan ya nuna kenan cewa ba gwamnati kaɗai ba amma ƙungiyoyi daban-daban masu zaman kansu da sauran jama'a gaba ɗaya suna da haƙi domin tabbatar da zaman lafiya a cikin jihar plateau addu'ar mu da fatar mu su ne cewa a zauna lafiya ɗin musamman lokacin nan da muke cikin azumi Shi ma kwamandan rundunar tsaro ta STF Manjo Janar Henry Ayola ya buƙaci al'ummar musulmi da su yi amfani da watan Ramadan wajen kusantar Allah, mutunta ƙidodin juna da kuma yin kira wa dukkan al'ummomi su zauna lafiya. Ayola ya kuma ce, akwai da dama da ke yin ƙazamin riba da tashi-tashen hankula da ke aukuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan, don haka ya hori jama'a da su yi hatara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.